الحمد لله أمر بالتزام الطريق المستقيم ونهى عن الإعوجاج واتباع سبيل الغاوين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين <clears throat> وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله يقول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر عباد الله إننا في عصر انتشرت فيه الفواحش وكثرت فيه أسباب الفساد وتنوعت فيه وسائل الشر إننا نعيش في زمن مليء بالفواحش والمغريات التي تدفع الشباب والفتيات إلى الوقوع في مستنقع الفساد والمنكر لقد ظهر الزنا والسحاق واللواط وضعفت الغيرة وأصبح الحرام أيسر حصولا من الحلال وفسدت الأخلاق قنوات إباحية تعرض الفاحشة مواطئ خليعة تعرض كل ما هو جدير من هو كل ما هو جديد من الأغاني الماجنة والأفلام الفاسدة معاكسات وتحرشات جنسية اختلاط في الأماكن العامة وحتى المدارس الدينية مما يظن الأرازل من الناس أنه تحضر ومدنية عرض للعري والأزياء للعري والأزياء والأزياء النسائية حركات وسلوكيات تدل على الهبوط والسقوط إنها والله منكرات وسلوكيات شاذة بعيدة عن توجيهات الإسلام وقيم وتعاليم المجتمع الإسلامي عباد الله إن مشكلة انتشار الفواهش مشكلة عظيمة والواجب علينا جميعا أن نقضي على الأسباب التي تؤجج هذه المشكلة فكل فرد منا عليه أن يدرك أنه مسؤول عن أهله وعن أهل بيته من هو تحته أو تحت ولايته فإننا جميع جميعا ركاب سفينة واحدة إذا إذا غرقت السفينة هلكنا جميعا فالمعاصي وآثارها وخيمة فإنه لم يظهر فاحشة في قوم قط إلا استحقوا بها العقوبة من الله عز وجل فيحرم الناس الرزق وتنشر الأو وتنتشر الأمراض ويؤم البلاء والغلاء قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون عباد الله أفيقوا من هذه الغفلة واعلموا أن المعاصي أن المعاصي تدير شؤما على المجتمعات والأفراد واعلموا أن صلاح البلاد والعباد إنما يكون بتقوى الله عز وجل وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أسأل الله العظيم أن يعصمني وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله إن المنهج الإسلامي فيه وقاية من الفواحش والرذائل ليكون طاهرا نقيا عفيفا يتحلى بالفضائل منهجا وسلوكا وتعاملا ومن وسائل الوقاية من الفواحش ما يلي أولا منء وسائل الوقوع في الفواحش ثانيا غض البصر من الجنسين رجالا ونساء ثالثا ترك النساء إبداء زينتهن لما فيه من إثارة, من إثارة للشهوة رابعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خامسا تيسير الزواج ومؤنته ونبذ العادات المخالفة للشرع سادسا عدم اللمس المباشر بين الجنسين بالمصافحة أو غيره سواء في المراكب أو في غيرها من الأماكن سابعا اجتناب مواطن الفواحش وعدم الاقتراب إليها كالأفراح والأندية والأماكن التي يختلط فيه الرجال والنساء ثامنا عدم إشاعة أخبار الفواهش ونشرها تاسعا الابتعاد عن مشاهدة المسلسلات والأفلام الماجنة المثيرة للشهوة وارتياد القنوات الإباحية والشبكات الخليئة عاشرا الاقتصاد في الملبس وخاصة النساء حيث يخرج أكثرهن في ملابس فاتنة مبدية لتفاصيل جسمهن فاتقوا الله عباد الله واعلموا أننا في حاجة لمراجعة العفة ووسائلها في أنفسنا وفي أولادنا وفي بناتنا ونرجع إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ويصلح حالنا أما بعد alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته godiya ga Allah madaukakin sarki mahalicci wanda ya yi umarni da tsarewa da kiyaye ɗariƙa hanya wacce take miƙaƙiya wanda yayi hani daga karkacewa da bauɗewa da kuma bin hanya wacce take ta masu ɓata muna salati ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabin tsira aminci su tabbata gare shi da kuma iyalansa bayan haka yan uwa wannan ba ta yi tsokaci akan wani babban hatsari da kuma damuwa da take damun al'umma wanda take kai al'umma cikin wahalhalu da fitintunu da bala'o'i wanda Allah kaɗai ya san ƙarshensu ba komai ba ne illa wato yaɗuwar barna da ayyuka na fasadi yawan zina yawan masu liwaɗi yawan mata masu neman junansu yawan masu tallata mata su tallata ma maza mata maza su tallata ma maza mata maza da dai irin waɗannan abubuwa wanda duk wanda yake cikin garin nan ya san irin waɗannan damuwoyi ƙungiyoyi daban-daban a ce ma wannan ƙungiyar zaurawa ce wannan kungiyar kawalai ce wannan mene duk ga suna abubuwa ta yaya Allah zai tausaya mana haka wannan abubuwa muna cikin su Allah madaukakin sarki ya ce ka gaya musu cewa inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan lalle Allah ya haramta barna abin da ya fito fili da ma wanda bai fito fili ba da haka ko a fili ko a boye Allah ya haramta barna kowace iri ce in an ce fawahish shine duk abin da ya zama ya yi muni daga cikin saban Allah babu ƙazanta a ce namiji ya nemi ɗa namiji ko mace ta nemi ya mace lalacewar ta kai haka bal ta kai ga wasu ma mutum ya je a canja masa jinsinsa ya koma zuwa wani jinsi daban kuma da wasu alamomi da suke ɗauke da su wanda su ne masu wannan mu'amalar suka san irin waɗannan alamu ta iya yi wa kai kana tallata wannan alamar baka sani ba wanda zai zo cikin bayani Allah maɗaukakin sarki yayi kiran mu'minai cewa ya ku wanda kuka ba da gaskiya kada ku bi takun shedan hanyar shedan domin shi shedan din yana umarni ne da alfasha da miyagun ayyuka muna cikin wani zamani wanda hanyoyi na barna sun yawaita kuma sun fi komai sauki hanyar barna yanzu ta fi sauki akan hanyar neman halal yanzu in neman halal kake yi sai ka wahala ka ina ma baka samu abin da ka ci ba amma in barna ce cikin sakon ɗaya sai ka ga hanyar barna ga sunan a cikin wayoyi ga sunan a cikin gidaje ga sunan a kasuwanni kasuwanni cikin kasuwa sai ka ga ana lalata da mata biyana na cikin kasuwanni gidaje sai ka ga 'yan uwa suna lalata da 'yan uwansu saboda iyaye ba su tsare mutuncin wannan gidajen ba kai da kanka za ka je ka siyo wannan faifan ka sanya a gidanka kuma ka je ka dinga subscription duk wata in ya kare ka sake ɗaukowa ka saka kana siyan wuta kana so a cikin gidanka kana siyan barna kana so a cikin gidanka to wannan duk abubuwa ne da idan mutum ya kalle su sai ya ga to al'umma fa ta shiga cikin wani babban tashin hankali Ƙarnar ta yi yawa lalacewar ta kai inda ta kai saboda haka abubuwa na barna ga sunan babu babu babba babu yaro ba namiji ba mace to lallai abubuwa ne waɗanda suke na barna sosai in ka shiga kasuwanni wasu matan ba abin da ke kai su kasuwa in banda neman abin da za su yi na lalata kansu shago za a yi a kasuwa ce na da uwar ɗaki a cikin shago wajen gwada kaya da a cikin kasuwanni akwai waɗanda in ka shiga kasuwa ka ga matan da suke kasuwa sun fi matan da suke gari yawa suke zaune a gida ba abin da yake kai su in ba hayaniya da kuma neman lalata ba Allah ya tsare in ka kalla sai ka ga gaba ɗaya matan sun baɗe fuskar sun zama wasu kamar wasu zabiya shafe-shafe da komai da komai banda yagaggun kayayyaki tufafi ya ta sa kaya ka ga komai nata a waje tsirara kuma da a cikin shi muke ana gani kuma ba a cewa komai to ta yaya Allah ba zai jarabe mu ba ta yaya Allah ba zai daura mana bala'o'i ba babu wata al'umma da za ta ci gaba da saba ma Allah face sai Allah ya jarabe ta akwai dalilai da yawa da suke kawo irin waɗannan abubuwa daga cikinsu akwai wannan kaɗan da cikin wanda muka faɗa daga cikinsu akwai cuɗanyawa tsakanin maza da mata ka haɗa namiji da mace a waje ɗaya ka tara su a waje ɗaya wai za a yi wani abu to wani yana daga cikin manya-manyan hatsari na rayuwa domin ikhtilat ne cuɗanya ne abin takaici za ka samu cikin makarantunmu ma sai ka ga an haɗa aji maza da mata wannan lalacewa ce wannan ka mishi magana sai ce ai babu komai ai in sun je jami'a ma za su sake haɗuwa ko ka raba su a nan amma kai ka sauke naka na ce ka raba su ɗin akwai babban hatsari ka haɗa ɗa namiji balagaje da ya mace a waje ɗaya aji ɗaya wannan babban hatsari ne duk shi yake kawo nan damuwa ka kyale ‘ya'ya maza baligai duk inda aka ce ba malami a aji to sai abin da Allah yi kuma ina nan a cikin makarantunmu ba ka daina ma makarantun kafirai har cikin makarantun musulunci kuma wani gani yake in ka ce mishi wannan abin da ake fa a gyara zai ce ai wannan ba komai a ciki ai wannan ba wani abu bane kai ne ka ɗauko mutum ka da mashi a tsakiyar teku ka ce ka yi hankali kan rigarka ta jike kana ganin zai yiwu alƙahu fil yammi maktufan sun maƙala lahu iyaka iyaka an tabtalla bil ma'i wai ya jefa shi a kaikaice a cikin teku yace ce amma ka yi hankali kan rigarka ta jike a wannan ba gaskiya ba ne saboda haka karantarwa ta addinin musulunci mu tafi a kanta mu gyara kuma mu tsare al'umma mu tsare ɗabi'unmu mu tsare halayenmu haka wannan yana ciki haka nan yawan shiga mata kasuwanni da yawan fitansu wajen bukukuwa ne in aka tashi biki sai ka ga abin da ake a cikin biki kafirai ma ba sa yinsa sai an je an kama wani katon event center ka ga kato ɗa namiji wai shi miji ya zo yana rawa da mata a cikin mutane babban lalacewa ma da uban da uwar a gabansu ake wannan to ta yaya al'umma ba za ta samu tsafta ta yaya wannan waɗanda suke wannan abin za ka ce wai ana neman gyara a cikin al'umma to gyara ba zai yiwu ba da irin wannan abu fita cikin tsaraici uba ne zai ɗinka ma ‘yarsa ko ya ba ta kayan da za ta ɗinka bai san mai ta ɗinka ba duk wanda aka ce sati ya kawo ƙarshe ana biki a garin nan sai kayi da gaske ka iya fita ga mata bayanta a waje gaba ɗaya kana ganin eh, zaren breziyanta a waje kuma suna ganin ba komai ba ne an fitar da gashi an fitar da tsaraici an fitar da komai wani ma abin takaici sai a ce ma ana taron addini ko na maulidi sai kaga cuɗanya tsakanin maza da mata to ina addini yake ana ina son Allah ina son annabi yake duk wanda ka gan su a cikin taro wallahi na sha fita ka gani duk inda ka leƙa ko wani saƙo ko wani lungu saurayi da budurwa za ka gani kuma an ce ana bikin addini ta ina al'umma za ta samu tsafta kuma fa akwai 'ya'yanmu akwai jikokinmu akwai mu a ciki da haka in ka yi shiru ka ce kai ba za ka gyara ba to zai iya shafar ka ta kowace irin hanya kamar mutane ne da suka shiga cikin jirgin ruwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misali idan jirgin ruwan nan ya kule idan na ƙasan ba sa kwashe ruwan suna zubarwa to in ya tashi nitsewa har da na saman zai shafa kowa da kowa zai mutu a ciki shi ya sa abin ya zama gama gari lalacewar ta kai lalacewa kaga uba da Esther zai aurar da ita tana pre-wedding pictures ya rungume ta ya kama ta kuma a fito a tallata ma duniya Allah ya ce innal ladina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah azaba ce mai radadi duniya da lahira kuma iyaye su suke yadda ake wannan da sanin su ake haka wannan duk ba wayewa bace wallahi babu wayewa da ta wuce karantarwa addinin Allah babu karantarwa babu dabi'a kyakkyawa da ta wuce dabi'a ta musulunci babu shiga na tufafi da wacce tufafi irin na musulunci don haka muna cikin tashin hankali kuma kada a ɗauka cewa sai malamai ne za su fito su yi gyara cikin gidanka ba wanda zai shiga cikin gidanka ya gyara ma kai za ka gyara kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan kuma kiyaya ne kuma kowa sai an tambaye shi abin da yake kiwo da haka kaga yar uwarka ta yi wani shiga hanata kana da iko a kanta falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman to har bi qalbihi din ma ba ai saboda lalacewar ta kai inda ta kai saboda haka duk al'ummar da suka bari barna ta shiga cikinsu, to lallai wannan al'umma bala'o'i da cututtuka da wahalhalu da talauci da kunci wallahi ya shiga cikinsu kuma ba taɓa samun mafita ba wasu gidajen abinci ya zama matattara ne ta inda za a haɗu maza da mata a ɗebe su a tafi da su matattara ce kuma a cikin gari kuma an sani kuma ba wanda zai fito ya hana ba wanda zai fito ya yi magana banda kallace-kallace da ake na batsa wanda ba su da iyaka wannan shi haddith wala haraj ga wayoyi nan da komai da komai duk wata hanya ta barna an sauƙaƙe ta duk wata hanya ta yanda za ka yi saɓan Allah za ka yi barna a sauƙaƙe take ya fi ma hanyar da za ka nemi halal ɗinka halal ne sai ka yi ta wahala ka fita tun safe ka je ka nema ka rasa amma barna ga ta nan a ƙofar gidanka saboda haka lallai mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki musan cewa lallai tsoron Allah maɗaukakin sarki yana daga cikin mafita na wannan abubuwa misali guda ɗaya da wato ya dame ni a cikin wannan sati shine eh, taron world cup da za a ƙasar ƙasa wanda in ka lura duk turawa faransa da ina ne da waye suna ta sukar abin ka'ai to mu ina ba mu da to amma babbar damuwar ba shi ba ne su 'yan wannan ƙasar sun cika garin da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani sako sai kaga sun rubuta hadisi sun fassara shi na karantar da dabi'u sannan kuma sun ce ba su yadda a a daga wata alama da take nuna barna ba a cikin a cikin duniya akwai alama wata tuta da ake daga da yawa 'yan kasuwa ku kula musamman 'yan kasuwa masu siyar da kayayyaki da takalma akwai alama ta bakan gizo wanda ake sakawa a takalma ko a jakunkuna wannan alama ce ta 'yan lgbt lgbt su ne lesbian gay ko bisexual ko and transgender abin nan kwamiti ƙungiyarsu kenan 'yan maɗugo 'yan daudu 'yan luwaɗi da kuma masu canja halittarsu zuwa wani jinsi suka ce ba su yarda a ɗaga wannan tutar gaba ɗaya a filayen da za a buga bol ba kuma aka ce shi kenan yanzu an sa musu ƙahon zuka kenan ashe wannan tadaruka da ake na cuɗanya na ɓarna manufofinsa kenan a yi ɓarna lalle wannan sun ba da misali mai kyau sun nuna cewa karantarwarsu ta addini da ɗabi'unsu na addini da halayensu na addini ya fi musu muhimmanci a kan komai kuma shi musulmi kullum yana cikin izza kuma su tura wannan yau ba su isa su ɗauke yanzu nan su kai wata ƙasa ba su iya ba don duniya ce a gabansu su kuma wannan Allah ya ba su duniyar sun nuna ba duniyar bane addinin ne a gaban to haka ya kamata mu zama duk abin da aka samu na duniya wallahi in dai babu addini a cikin shi ya zama banza ya zama hasara saboda haka lallai mu yi kokari mu ga cewa mun kula mun kare kanmu mun tsare kanmu daga irin waɗannan abubuwa da suke gurɓata tarbiyyar al'umma kamar yadda yake faɗa abin ya zama ruwan dare ne in da ana zina a wasu wajaje a hotel-hotel to yanzu babu hotel a cikin unguwanni ake a cikin unguwanni ake kuma da 'ya'yan musulmi daga nan ka tafi kilakwata wasu ba san kilakwata ba ka je daga can gefen kilakwatan nan duk gidan da aka tashi yamurai 'ya'yan masu sun koma musulmi su suke kama ɗakuna a wajen kuma ke barna da su banda wasu kuma wajaje wanda suke a ɓoye to ina muke so mu kai wai rayuwa shi kenan ita ce rayuwa ta jinsi ta ɓarna ta saɓan Allah don haka lallai ya kamata mu tashi mu tsaya tsayin daka kullum aka yi magana sai mu ce mu mutanen garin nan ba mu da gata wallahi ƙarya ne Allah shi ne mu. maganar ba mu da gata ba ta taso ba ai muna da bangalori daban-daban muna da kungiyoyi kungiyoyin nan su kafa yan hizba da za su dinga bibiyan irin wajen barna duk inda suka san ana barna su sa su sa kahon zuka muna da yancin mu hana barna a cikin al'umma amma in wani abu ne na neman duniya za a kafa kungiyoyi a kafa kwamiti a kafa yan waye ko ina aje a nemo duniya ai amma abin da ya shafi rayuwar mu ya shafi addinin mu ba a iya kafawa yanzu akwai wani gida a nan white house kowa ya san shi kowa ya san barnar da ake amma ba a taba hanawa ba ko muna nan a cikin garin nan za a kai mata aure za a kai budurwa za a kai yara ana yi yana nan a nan kusa bai wuce minti uku ba in ka taka a ƙasa za ka ci ire-iren su suna nan ba sa kirguwa kuma an san abin da ake a ciki me yasa ba za mu hana ba saboda haka lallai mu ji tsoron Allah madaukakin sarki wallahi in bai shafe ka ba zai shafi wani naka wata rana ka gama wani abin nan kai ba ruwanka alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaitum zai hau kanka ai in ka kare kanka abin da ake nufi eh ku tashi ku gyara din in mutane sun ki gyaruwa kun yi naku da za ku iya amma a ce gida guda ɗaya fi shekara kaza ana wannan barnar Dan haka dole ne mu kiyaye addinin musulunci tsari ne wanda yake na kariya daga al'umma kare al'umma daga duk abin da yake na gurɓacewan tarbiyya ne duk abin da yake na gurɓacewan ɗabi'u ne duk abin da yake wato hanya ce wacce take ta saɓan Allah addinin musulunci ya ci karo da ita da haka ire-iren wannan rayuwar in ita muka ce zamu bi to wallahi zamu mu tashi al'umma ba al'umma ba za a tashi al'umma ba al'umma ba don haka akwai hanyoyi da idan muka bi su muka kiyaye kuma da komawa ga Allah maɗaukakin sarki da tuba da roƙon shi mafita za a iya samun sauƙi ko magance waɗannan matsaloli daga ciki toshe duk wata kafa da za ta kawo barna a cikin al'umma duk in a unguwa ce an san akwai waje kaza da ake ɓarna kaza to a je a toshe a hana wannan barna na biyu ka mai gani daga kallon haramun sawa'un kai namiji ne ko ke mace ce in an ce kullil mu'mini ne ya hudu min abusarihin to su ma matan ya na min abusarihin na yawan kallace-kallace na banza na batsa shi sai haifar ma da mutum ya shuka masa wani tunani na saban Allah a zuciyarsa kai ta kallon abu kuma baka da iko a kai to sai ka ga sai ka nemi hanyar da za ka saba ma Allah haka nan mata su ji tsoron Allah maɗaukakin sarki wajen bayyana adansu mace ce ba za ta yi azu ba sai za ta fita gidanta koda tana da kaya kai nawa ba za ta saba sai ran da za ta fita Ya'ya mata in za su je biki kamar yadda nake faɗa irin rana ta yau juma'a in dai aka ce akwai biki a garin nan yau juma'a zuwa asabar to kar ka so ka ga irin kayan da ake sakawa kuma ƴaƴan musulmi wai a saka wannan ma gashin na baya a ya ma zama kamar wannan ba laifi ba ne. ɗabi'a ta arna ta kafirai ne za a yi da ita kuma a cikin gidajen musulmi ne ba ke fito da wannan abubuwan ba kuma wanda yake hanawa da haka a koma aikin hizba sannan sauƙaƙe al'amari na aure da kauce ma miyagun al'adu da mutane suka ɗaura ma kansu na wahala domin wasu auren ya musu wahala don haka su suna ganin da su je su ɓata lokacin su fiye aure suna da wata hanya shortcut da za su bi su je su biya buƙatarsu saboda wahalhalu da aka saka kama daga abin da ya shafi kabilanci kai da ya rabe ba kai saka aure bahaushiya ba ya ganta yana son ta musulma ce shi musulmi ne ba zai aure ta ba sai ga to tunda an hana shi bari ya je mai abin da zai ko tunda an hana ta bari ta je abin da za ta yi ta je ko da shi da ita ba masu tsoron Allah ba ne su je su kama gaban kansu Mun ka daura mu kanmu wannan ko a'a sai mai kaza sai mai kaza sai mai kaza daga bangaren matan kenan haka nan namiji a'a sai mace mai kaza sai mai kaza sai mai kaza to duk irin waɗannan abubuwa marasa kyau wanda suke kallafa ma mutane wahala duk a kauce musu sannan kauce ma cuɗanya ko gogayya tsakanin namiji da mace wani yana cikin manya-manyan hatsari yanzu shan hannun namiji da mace wani ka gaya sai ce ai ba komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba shan hannu da mace ba shi yasa mubaya'ar da yayi ta mata ma daban ne za a zo a tara su su tsaya ya ce to ku yi mubaya'a sai su karanta mubaya'a su sai ce to shikenan ya karba amma bai taba taba wata mace ba kai ka zo kana ganin wayewa ne a yin ka gaisa da mace ba laifi ba ne to laifi ne a wajen Allah laifi babba kuma ba wai karari ba ko cikin abin hawa abin hawa sai ka zo ka shiga moya a ce malam ba za ka zauna ba ka sauka wani zai shiga a cikin tashoshi muna da tashoshi tashoshin nan ba na musulmai bane in ka je nan majema ko ka je Bauchi ko ka je Antifa duka ba tashoshin musulmai bane to ku sa wannan tsari in aka ga maza da mata sun cuɗanya to ku raba su mazan ku ajiye su siddi daban matan ku ajiye su waje daban ai za mu iya akwai wanda zai hana muni, to me yasa ba za mu yi ba damuwar kawai shi kuɗi kuɗi kuɗi in dai za ka shigo malam in ba za ka shiga ba malam akwai wanda zai shiga to kuɗin mai zai ma ba abin da kuɗin zai ma haka nan nisantar duk wajen da yake na saban Allah ne da cuɗanya kamar wajejen tarurruka da wasu abubuwa yanzu ga siyasa tana gabatowa in dai ka je taron siyasa to wannan sunan ka abin nan dead person don duk abin da ake na saban Allah sai ka gan shi a ce ai siyasar ce idan baka yi haka ba ba za ka sabda Allah ya zaɓo ka ya baka ai ba dabarar ka bane wani zai ce ai ka san sai an tafi da yan daudu sai an tafi da mata sai an tafi da waye demokradiya ce wallahi da ƙarya ne saboda haka kiyaye ma irin waɗannan wajaje na cuɗanya da saban Allah haka nan nisantar yaɗa abubuwa na ɓarna da batsa musamman a irin wannan wayoyi yanzu da suke hannun mutane mutum zai ga abu wanda yake mara kyau ne sai ya tura wani sai wani ya tura ma wani sai wani ya tura ma wani to wannan kaga isha'atul fahisha ne ya dabarna ne a cikin al'umma abin da ya shafi cikin gidaje ne santar duk wani kallace kallace ce ma ai an an an sa wani film ana yi wani shiri seasons ne guda kaza rayuwar turawa ta ƙarya mutanen da ba su san kansu ba ba su san me suka zo yi a duniya ba in illa kal an'am kaman dabbobi suke to su ne za ka yi koyi da su su ne za ka yi koyi da rayuwarsu to haka nan kiyayewa wajen saka tufafi musamman teloli da suke ma mata dinki su ji tsoron Allah ce a to ai malam ban yi ba ba zan samu kuɗi ba ba sai kai na Allah ba ai duk wanda ya bar wani abu dan Allah Allah zai musanya mushi da abin da fi wannan alkhairi mata kaga an tsaga riga daga sama har ƙasa a kawo wani gyale shara-shara in har ka siyar mata da wannan gyalen ka shiga cikin masu masu masu abin nan ɗin barna kana tallata barna haka ko kaya kake siyarwa ka kauce ma wannan na barna ɗin ka koma abin da yake baka da shubuha a ciki don haka lallai mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu san cewa lallai iffa kamewa da kuma sanin darajar kai da kame kai daga saban Allah wannan shine komai shine komai a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana roƙon Allah maɗaukakin sarki al-afaf al-afaf shine kamewa dan cikin abubuwa ne na na dukiyar mutane ko kallon wani abu na duniya ka zamanto mai kamewa in cikin sabon Allah ne ka zamanto mai kamewa in cikin ɗabi'u ne ka zamanto mai siffantuwa da ɗabi'u waɗanda suke nan ƙwarai haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gyara mana al'ummarmu Allah maɗaukakin sarki ya raba mu da waɗannan fitintunu na zamani na fili da na ɓoye muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karkato da waɗanda suka bauɗe su dawo kan tafarki na ƙwarai tafarki wanda yake shiryarye tafarki wanda zai kai su zuwa ga samun tsira duniya da lahira أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم كما أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا اللهم كما أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا اللهم كما أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا اللهم رد ردنا إليك مردا جميلا اللهم ردنا إليك مردا جميلا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدوات اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحن واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم إنا نسألك مرافقة محمد محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها, وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا من لدنك رحمة وهي وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين